duk sanda kaga wata ni'ima a duniya to ka tuna ni'imar da ke wurin Allah ita kuma ya za ta zama shi yasa da Allah ta'ala ya tura mala'ika Jibril ya kalli aljanna sai ya dawo ya ce ma Allah maɗaukakin sarki babu wanda zai ji labarin ta face sai yayi yi kowane irin aiki da zai shige ta shikenan sai Allah ta'ala ya ce to koma ka je ka kalle ta karo na biyu mala'ika Jibril ya ce da ya koma sai ga an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so duk kusan wani abu dangin abin da dan adam ran shi bai so a duniya to su ne kuma aka sa hanyoyin staircase inda za ka taka ka tafi aljanna kenan dan adam na so ya huta ya bacci sai Allah ya ce as-salatu khairun minan nau haka ne ko sai mutum ya zo yana kwaɗayin ya tara dukiya da yawa sai Allah ce fitar ka ba da zakka kai da kake so kai hitin miliyan kaza to dawo baya ciro akwai haƙƙin wasu ba su abunsu <laughs> ina fata mun fahimci wannan to haka da mala'ika jibril ya kalla sai hankalinsa ya tashi sai ce ma Allah maɗaukin sarki ina jin tsoron kuma fa kar ya zo babu ɗan aljanna ko mutum ɗaya saboda duk kusan dangin abin da aka zagaye aljanna da shi gaskiya waɗannan halittun ba sa san shi mutane ba za su so shi ba to sai ce je ka kalli gidan wuta da mala'ika jibril ya je ga wuta sai hankalinsa ya tashi tashi mai tsanani ya ce babu wanda ya san ciwon kansa da zai ji labarin wuta face ya Allah sai ya san duk yadda zai ya kare kansa daga wuta sai ce to koma ka kalle ta karo na biyu yana komawa ce sai na ga an kewaye wuta da duk kusan abin da ran mutum ke so na jin daɗi a duniya to yana nan ku a cikin gidan wuta su ne hanyoyin tafiya wuta kuma abin da zai gaskata ya ƙara ƙarfafan wannan hadisi shine faɗin Allah ɗaukin sarki cikin ƙarshen suratin nazi'at fa amma man tsaga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya duk mutumin da ya zalunci ya ɗagawa ya ɓarna a ban ƙasa ya fifita duniya fiye da lahira abinda Allah ke so a yi don lahira ya ƙi sai na duniya shi kaɗai yake sani to fa innal jahima hiyal ma'awa wutan jahim ita ce matattararsa ita ce mahaɗa inda zai haɗu da masu irin aikinsa in an je lahira sai ce wa amma man khafa maqama rabbihi amma kun ga mutumin da ya ji tsoron ran da za a fitar da fari da baki na ayyukansa wa nahan nafsa wannan tsoron yasa ya hana zuciyarsa anil hawa daga abin da take so wanda Allah baya so ya jure ya bari to shi kuma wannan albishirinsa fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce matsuguni ita ce matattara a gare shi kenan wannan sai tabbatar da cewa ashe ana son mutum ya dage aiki na kwarai ne a gidan duniya ba ya rinka ikirari ya ce shi ba zai shiga wuta ba ko yana jin ai shi musulmi ne su wane tubabbu ne mutum ya musulunta ka ce ai tubabbe ne kai ma abu tsatsan ka gani in ba a tadda tuba akan hanya ba dole a tadda ta ko ko akwai wanda yake dan sahabi ne tun daga farko hannan karshe wanda yake da wannan tabbacin ba lallai ba ne.